yawwa kai zubairu zubairu kai in ka fara abu baka ka sassauka ah, ruwa ba laifi ba ne kai kai zubairu kawai ah, kai a zakin ah, aiki a'a wannan me kata nan ne ai ita ce kana kanwa ta ce ba. ne? Yi? Ya za ka ya za mi haka ya za ka yi mun haka haka ka mi. Ai ni da kai dai ka san amana ce babu zantan babu ah! zantan. Ke ba ka kina ɗakin. Ka san ta ne? La ilaha illallah. Ka san ta ne? Ai kan wata ce. Shikenan. Kaga da Allah ya tsare tana zuwa ban mata komai ba da ta zo na gaya mata ta bi Allah ta bi manzon Allah shi tauhidi da diwani a duk inda aka gan shi tsayawa ki a ɗauke shi ilimi abu ne mai amfani ban ga ta tambaye ta ai ba ma koman ba ke ke sha maganin ki ma kuwa wannan ban gane ban gane ban gane ban gane ita ba ta magani ba gani ba dan Allah ga mu ai ta kai ka wai wai eh, eh, ta ka wai darko sai a to shikenan wai Allah bai wa allizi ne mu albarka wallahi kin tute ni wallahi wallahi kin tute ni wallahi kin tute ni mun wallahi kin kashe ni kin kashe ni wai ana wai ana to kai me kai ta kokula ta me kai ta kokula ta kan karar kwana tausayi makabarta tausayi wai Allah wallahi sai ka kokula ta kai gida ta Salamu alaikum makabarta salamu alaikum kuti kwane wai Allah tambaya kabari wai Allah wai Allah wai Allah what Da. Hey. Allah Allah Allah La na wallahi ita ita ce wallahi. We drink na Kaga kawai ka bani in faɗa maka. Wallahi in gaya maka HIV ne da ita. What? Hankali na ya kwanta. Kaga. a ah, ka ga ka koma kai minti biyar din ka fa ah, ah. Allah ka je kaga ni babu ruwa na kaga tafiya tafiya da ki ki dawo mana wata na ina ne eh na eh ne na waje wata na zume kake ne ka shigo mana ke ki fito murewa nake ji eh ta tafi shirya ne shirya ce ta zo ta tafi ban gane shirya ba eh, me ki faru a ba zan yi ba kawai je ki dauko mayafin ki dama ka san ba abin da za ka yi ka sani na zo ka san uzurin da nake ka sani na kyale na zo gurin ka bayan ka san kawata ba ta sani ba uzurin da kike bai kai uzurin da ni na gani ba gabana ne ke gabana ko da mun yi ma ba za a samu abin da ake buƙata Daman zaka daina ita da daman ba abin da zaka iya aikatawa jibe shi. Ah, daman da ganin ka an san ba abin da zaka iya. Ka bata min lokaci a Na na yadda. An yi lokaci na ne zai ban san lokacin da zai ɓaci ba ma. da fasa za ka yi za ka ɓata wa mutane lokacin ɗazu ya ci a ce na je zai na yi abin da ya kawo ni. maza la ilaha illallah yau na ji ikon Allah wai bai ji tsoron Allah ba ya ji tsoron HIV ko wallahi na gano lagon shi tun na gane haka ya daina iskanci a rayuwar shi ta duniya oh what <laughs> ita ma ka bata dubu ɗari biyar ka bata a ita ba ta dubu ɗari bakwai ita a bata dubu ɗari biyar shi a bashi dubu ɗari bakwai ya zama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko yes to a abin da zai faru shi ka bashi dubu ɗari hudu eh a da Allah kaga in na tashi zakata ina raba kuɗi ba na son irin wannan duk abin da na gaya ma shi za ka yi what ita ma wannan yarinyar ka ba ta miliyan ɗaya what kar ka rage mata ko kwandala eh all right eh thank you very much da Allah ka rarraba musu kaji sannu ko baby Ah, ina gajiya. So kin zo kin same ni ina ta waya sai dai ki hakuri. Wallahi mutane ne suke ta damuna. Kin san watan zakka ya kama. So lokuta idan watan zakka ya kama haka nake ta transaction din kuɗi nake ta tura shi ko ina da ina. Wallahi <laughs> ya harkoki. Ga yaushe banki da Saudiya. An kwana biyu? Kina da passport aiki? ina da shi. To gobe ki shirya sai ki tafi Saudiya. wasu wallahi kai haka nake haka nake na wallahi alhamdulillah ah, haka ne ma ke ma an baki miliyan biyu ni alaji kar ki damu haka rayuwa ta tafi kina da account number ina da shi account number ki sa 00 00 32 32 94 94 67 67 na gode alaji ga <laughs> za ki ji alat yanzu to kai na gode sosai kada ki damu haka hali na yake alhaji mai arziki mai raba kyauta daban-daban ai soyayya babu abin da ba ta sa ah, kamar ki hajiya bai kamata a ce kina using useless phone ba wannan wayar useless ya kamata a ce an canza miki wayoyi Allah ko Allah wallahi bai kamata ba ya kamar ki babban yarinya kina amfani da wannan wayar ah, ina ganin abin da ya kamata ne eh. ki kawo wayoyinki mm-hmm. zan yi miki oda gobe zan sa a kawo miki yan singapore dan girma Allah sabi dadal da iphone 6 da iphone 7 ki dinga amfani da su kada ki damu ita soyayya gaskiya ce kawo wannan wayar misalin karfe biyu mm. zan turo yaro na ya kawo miki <laughs> da fatan a zuciyarki ba damuwa ba komai ai kai nawa ne ai ba komai sannan kujerar ki kuma gobe insha Allah ko wayar ta zo ko kujerar ta zo. <laughs> To shikenan za su zo a haɗe. Kai na ji daɗi. Halina ne halin kyauta kada ki damu. Na gode. Ki ga da umman taki. To za ta ji. Sati ɗaya za mu yi a maka. Ah, to shikenan. Ba matsala na gode. Am alhamdulillah. Mun ji kiran ki baiwa Allah kuma cinye da ubangiji mu da kika gamu yadda gwamnati ta mutunta mu ta dauke mu ta kashe kuɗi ta sa muka nemo ilimi akan lafiya kuwa to ba za mu taba bari wani dan adam wani let's go wani gari isamu isamu matsala ba gaskiya ne eh. in dai matsala ce ta mutum ko da a ce wayaye za a yi min maganin ta ina data duba ta a gano matsalar ta check eh. her them yawa i will samun matsalar ta idu you wannan ai cutar kuma ke damunta. No, no, no, no. Kuma ta taɓa huhunta. Ina, ina haja. To raƙumi na sahara wannan auduna sike yawo kansa. In kuma ta kama shi baya wuni. No, no, no. Amma ki kwantar da hankalinki tunda Allah ya kawo miki dakta. Yawwa. Wato abin da yake faruwa mu da kika gama a asibitin tafi da gidanka kaɗinan da muke yi. <laughs> Kin san agalawa? duk kin san duk rigimar jakin ya je gaban agana suka ba fab ya nutsu ko to haka muke da wata allura da in muka tsirka ko duk haukan jaki ko bakin jaki ne irin jabar jaki irin jabar ganan nan na gauka mata allura nan yanzu za mu yi miki kilogiram dubu takwas da ɗari hudu za a yi mata kilogiram dubu takwas kagan Allah ya taimaka fa in aka yi mata wannan To sai ta sanwa wasu lafiya. Lafiya sai ta dan sanwa wasu. Tari in kika shi an samu lafiya. Yawa. What? Ai kaji ma in tai kanshin lafiya yake yi. Yau. Yawa sannu dafta. Eh, kina ji? In tashi shi wannan kan sai ya kule. Sai ya kawo nan. Wajen kora. In ma ga da dama ki bar allura a jikin ki. Eh, ba mu je saboda kare Yanzu to a ida kike so ko a baki ko a hanci ko a kunni a ina kike so a maki zaɓi inda kike so. ku ga buga mata. Killuma ya ta hige sosai in aikin ya gagare ki muna waje. Allah Allah ya taimaki jama'a suna samun kula da aiki. Amma Allah Allah ya sa a kunna kai mata mangani a kunna. Eh, yawa yawa. Yanzu mu shira muke yi. <laughs> Likita! Likita! Yawa! Vice President? Allah lafiya. Ya, kin dirga mata? samu daidai Caka mata. Madalla. <laughs> abu lafiya kin burge ni yanzu kina ji mu koma mu koma office mu koma office mu koma office mu ci abinci ko masu dambun nan sun gama